daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau talata goma sha shida ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da da ashirin 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. kamar yadda abokiyar aiki na ta gabatar da ni hawa abdulkarim yankwaniya inda zan jagoranci shirin daga nan birnin accra ghana yau shirin namu zai fara da ziyarar da muka kai daga babban gidan yarin ghana na insawan prison sai wakan deflex raina mu kawo karshen shirin da tasiri da malama jamila dawud ta yi a rayuwar al'umma sai ziyara da muka kai daga gidan yarin insawan frisloni daga gidan yarin dai sun bukaci jama'a su tallafa musu da kayan magunguna da kuma kayan abinci sun faɗi hakan ne yayin da wasu sarakuna da haɗin gwiwar gidauniyar community concern and care foundation suka kai musu ga jawabin alhaji ali wadda ya gabatar da kayan tallafi zuwa ga limamin 'yan frisloni. mutanenmu da musulmai da kowa gaba daya gane ga baki daya ina jin yau rana ne <clears throat> ranar farin ciki ranan da za mu nuna soyayya ga 'yan wayenmu waɗanda suka cisinci kansu a cikin wannan gida wanda ba kowa ke fatan ya ga kanshi ba saboda shi rayuwa yanda kake tsammani daban da yanda yake faruwa daban in yau ka tsinci kanka wani wuri ba shi zai nuna mu da muke waje za mu nuna ba mu san da su ba ya kamata duk yanda za a yi watan wata rana mu ringa tunawa muna da yan waye nan ga da suke ba wai suna nan ne ya gwada ce son ransu bane in ma son ransu ne ya kamata mu fahimci rayuwa kuma yana tare da jarabta ba kowa ne ke son abin da ke faruwa da shi ba shi yasa yau Allah ya taimaka muka dan hada kaya tare da aina. ainihin babban sarkinmu chief alhaji Ilyasu chief jihad wanda shi ke maimakon madadin municipalin tama ashama municipality wanda shine ainihin grand patron na community concerns and care foundation wanda muka ga ya dace mu zo mu yi da 'yan wayenmu mu nuna musu farin ciki mu nuna musu soyayya mu nuna musu kauna mu nuna musu cewa ba an manta da su ba ne mu nuna musu muna son su mun san da su kuma za mu ci gaba da tunawa da su kuna yi akai akai ko dai wannan ne karo farko eh muna yi akai akai amma wannan shashin ne Allah ya kawo mu nan saboda nan gaba kuma Allah zai kai mu wani wuri in Allah ya so kai mai magana gabatar da ni ne Alhaji Ali Shamaki na sarkin Hausawa a Yawasu East kuma founder of Community Conscience and Care Foundation sannan kuma ni ne PRO externally na Chief Jihad shi yasa ga kaya nan ya gani yi kuma mun bayar shi kuwa mataimakin daraktan gidan yarin insawan kuma limamin su ya karbi kayan da aka kawo kuma ya yi bayani kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gode ma Ubangijin mu Allah wanda ya sa a wannan lokaci mun samu wannan jama'a wanda ake kiransu community consents da kuma care foundation da suka zo mana da wannan kaya ubangijin mu Allah ya saka musu da alkhairi ubangijin mu Allah ya biya musu bukata inda dukka aka fitar aka si wannan kaya aka kawo a zo a ba yan uwayenmu mu waɗanda suke cikin gidan yari ubangijin mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukata sa'an nan na doki wannan dama kuma in kira jama'a duk baki daya waɗanda suke kallon mu da kuma waɗanda suke sauraron abinda muke fadi jama'a waɗanga bayan Allah waɗanda suka zo nan ba su dukansu ne suka yi laifi ba ba su dukansu ne waɗanda suke mutanen banza ba ɗan ma sun yi ma akwai wasu su ciki da yau hakan ga sun yi da na sani da suka samu kansu daga cikin wannan gidan yari da haka ya kamaci mu mai da lura in ya so a yi musu taimako kuma taimakon da za a yi musu kada ya kasance lokacin azumi kurum a zo a yi musu taimako in ya so shi kenan ba tuna da su kuma domin kowane rana suna cin abinci suna shan ruwa sa'an nan kuma ciwo yakan kama su shi yasa ina tuna ma jama'a duk baki daya kai da kai a yi kokari ana zuwa musu ziyara waɗannan bayan allah wasu sun da suke sun yi da na sani da abin da ya kawo su nan da wasu su kuma da suka yi laifin ma da wa'anda kuma ba su yi laifin nan ba ya kamaci mu taimake su hakki ne akan mu kamar musulmai yadda muke bai kamaci mu ce kamar saboda sun yi laifin laifi so nawa ne muka yi ma Allah laifi amma har wa yau Allah na bar hadiri yana zuwa mana Allah na bamu abin da ya kamaci mu ci to ina ga wa'anga bayan Allah da suka yi mana laifi ko ko suka yi ma Allah ma laifi wasu su sun nemi gafara a wurin ubangijin mu Allah na biyu kuma ina so mu fahimta sadakan da zaka bayar ko taimakon da zaka bayar ba wani hukuncin da ke nuna cewa kaman ka duba wannan mutumin nan yanayinsa wanda yake mutumin kirki ne ko mutumin banza ne sa'annan ka doki ka bashi balle ma wannan gida baka iya ka jaji wani baka iya ka hukunta wani ka ce kaman tun da ya zo prison mutumin wuta ne ko kuwa mutumin banza ne shi yasa bai cin taimake shi ba yau kai ne gobe ya kuri kafin ka karkare maganan ka daga bangaren sutura kayan abinci na kiwon lafiya wanne ne suka fi bukata a halin da ake muna bukatan magani da kuma abinci wanda yake suna bukatan shi sosai a cikin wannan gida abinci da kuma wanda yake magani domin ba yadda za a yi in an ci abinci za a iya a samu wani ciwo kuma a gangan jiki shi yasa wannan shine abin da muke fata sosai a cikin wannan gida wani gargadi da za ka yi wa matasa waje na'am na ce ma matasa duk baki daya kada su nemi sauri-sauri neman arziki a kwantar da hankali cikin son sauri-saurin yakan bari a jiya aikata wani aiki wanda bai dace ba sa'an nan na biyu kuma na fadima matasa kuma kowa duka ya bari idonsa ya so ma abin da allah ya bashi in dai kana da abin da ke kira kana'a ya iya taimake ka ya kai ka nisa to amma yawancin samarunan yau hakan ga saboda rashin kana'a ba yadda da abin da Allah ya ba mu ba muna so mu fi haka nan shi kaga kaman ya bar mun je mu yi sata ko mu yi fashi ko kuma mu je mu yi kashi daga baya shi mu samu kanmu a cikin wannan gida sa'an nan kuma abin da ke kunshi da shaye-shaye da wasu kwayukan da ake dauka shi kuma yakan bari a kawo bayan Allah cikin wanga gida da haka ina fadi ma samari ko jama'a duk baki daya mu yi nisa da waranga ayyuka Allah ya sa mu dace sunana Muhammad Mukhtar Adam ni ne imam wanda yake na Ghana Prisons sa'an nan kuma masayi na assistant director of prisons wanda ake kiran shi ADP assistant director of prisons mataimakin daraktan gidan yari insha Allah Allah ya samu dace To bayan ziyara gidan yarin sai mu saurari wakan Deflex Raina wakan da ya samu fica na Umar M. Sharif da Alijita. Tauraruwa ta gata, sarauta a zuwa a ta. yi babban kamu shahararren mawaki kuma fitaccen jarumin na nake tare da shi a halin yanzu salamu alaikum amin wa alaiki salam ya hakuri zan so da kanka ga gabatar da masu sauraro na wane ne kai sunana adamu abdullahi zango ta masha Allah To, na san dai Adamu Abdullahi Zango fitaccen mawaki ne kuma jarumi na fina-finai. wane wani bangare za mu tafi? kowane bangare za a iya tafiya. to mu shiga bangaren waka za ka yi dan bamu tarihi yadda aka yi ka soma waka dan takaitaccen tarihi haka eh to kin ga waka na fara shi ne tun ina ina yaro so ni ban ma yi tunanin wai ana samun kuɗi a waka ko ko gado ba dan ni ba mawaƙi a cikin dangin mu so amma na fara yin shi tun ina karami haka ina iya hada abubuwan wasan yara na ganga da kalangu in ta wa ina akwai irin tsofaffi a gidanmu kakanninmu zan rigo ina yin kiɗa su zo suna yin rawa su abin da aka yi tashi har zuwa primary school secondary school bayan na gama kuma sai na ga lokacin already abubuwa sun an samu ci gaba sosai a duniya harkar waƙoƙi da fina-finai da shauransu sai na ce to bari in gwada Allah ya maka komai a cikin waka eh Allah ya yi min abin da ya min daidai gwargwadon iyawata tunda duk duk inda kake a duniya akwai wanda ka fa ko wanda ya fi ka mm. idan kuma kace Allah ya maka komai to kaman ka fi kowa kenan eh to mu zaban garin funafunai fa shi kuma wani lokaci ka fara ah, abin da na fara kiɗa na fara mm. ah, koya kuma na zo na iya na zo ina yi na ɗauki kusan shekara ɗaya ina yin harkar kaɗe-kaɗe sai da na zama the best a lokacin a bangaren kidan hausa a nigeria sannan kuma daga nan sai na fara waka amma lokacin da na fara waka ni kadai nake waka ta ni kadai nake jin kayana ban san da zan kai ba ballantana mutane su saurari wakar a babu to daga baya kuma sai na shiga cikin fina-finai so bayan na shiga fina-finai kuma mutane suka zo suka sanni na karba gurin mutane sannan na sake dawowa na ci gaba da wakan kuma na ci gaba da sakiwa mutane har Allah ya kawo mu wannan lokaci. so na san dai Allah ya baka baiwan waka da film film kuma kana producing kana directing kana acting akwai kuma wani baiwa daban akwai su mana na na producing na editing na choreography editing na shirya fina-finai duka editing na waka uh, editing na fina-finai kuma ina yin choreography ma'ana ina rawa kenan ina koyar da rawa so waɗannan su ne a cikin field ina na entertainment sannan a ɓangaren da ba entertainment ba shi ma ina yin abubuwan da ya shafi noma sannan ina yin harkar da ya shafi gine-gine da kuma filaye ya sau cikin waɗannan abubuwan duka da allah ya maka wanne za ka duba yau ka ce alhamdulillah kana alfahari da haka kowanne ina alfahari da shi saboda duk hanyar nema ne kuma kasakin san sana'a kala-kala ne idan ka zo ka shiga wannan kaga ba ka da nasibi so ka kai tunanin cewa a'a kai ba za ka yi arziki ba ne ko wani abu ne sai in ka sake canza wani sai kaga kuma nan Allah ya buɗa maka sai ka rike wannan so in ka rike wannan still ka ci gaba da gwada hanyoyi na sana'u duk wanda ka kana da nasibi a ciki sai ka rike su ka jefar da sauran kafin mu zo shigowar ka gana zan so ka bani ka mu ji wakan da kai ka fi ya fi kwanta maka a rai ni wakan da ya fi kwanta min ba da wakan da ya fi kwanta min sai dai wanda mutane suka fi so na'am mm. kamar wa'anni akwai wakoki na da yawa tsofaffi da sababi. Mm. so da album album na farko akwai wakar zango mai gari irin su baba ya bani zainab mama mm. aka taho irin su sami namina skelabe aka taho har zuwa waɗannan da suke latis su gambara kenan ni da gambara nake so za ka rera min kaɗan eh ba matsala in kina so sai a rera a ɗan rera min kaɗan to bismillah za ni fara tsara waka da sunan rabbi allah shi yayi uba gare ni ya uwa kuma ya dana aliyu shi ya saman bakwai kuma ya yi kasan bakwai ba siminti ba azara ba uban da ya bashi bulo ya ɗora kuma ba wani mai kwaɓa siminti. Masha Allah na gode ta mu zo bangaren Ghana ka Ghana wannan ba karon farko ba ne amma wannan karon me zaka ce? Duk inda zaka je a karbe ka hannu biyu babu abin da aka ce sai godiya saboda ba ba ka sawa mutane san ka dole mm. Allah yake saka musu kuma su girmama ka su soka ka kira su zo to wannan ai sai abin godiya a duk lokacin da na shigo gane kuma na ganin wannan abin da hakan na gode wa mutanen Ghana sosai mun fahimci Ghana na ji wata na cewa za ta kwace ka kawai ka komo da zaman ka a Ghana idan hakan ya zo za ka yi kaddarar Allah babu inda ba ta kai mutum idan Chinese ne ma in china ne kai ko rasha in allah ya yi zan zan auri mata haiduwa sai na je kafin ka yi ma mutane gargadi matasa da ke tasowa zan so ka bambanta min jollof ghana da najeriya kasan wannan controversial issue ne kowa da ya zo ghana sai mun tambaye shi wannan saboda mu muna alfahari da jollof din mu eh da gaske gaskiya tun da na ci ai zan iya ba magana da amsa ne ma babu karya mana ganiyan jollof ya fi na najeriya masha allah ka sake faɗa mu ji <laughs> karki sa'in najeriya kuma sai mun tawaye so <laughs> um, zan so ka ba wa matashi da yanzu haka ya sa wa waka gaba shawara ah, matasa da suka shigo harkar waka suke yi shawara ɗaya zan ba su kacal ko ce biyu shine hakuri da kuma su riƙe allah su riƙe gaskiya wannan za ta kai su ko ina a duniya idan ka gwada hagu sai ka gwada dama ka sake koma hagu abin da nake nufi idan kana kayi blues singer ne ma'ana wakar da ake rerawa da daɗi sannan kuma akwai abin da ake kira rap apropop shi kuma rapin kenan shi ma idan ka ga bata karɓu ba sai koma hagu duk wanda ya karɓa a ciki sai ka zauna a gurin sannan ka yi hakuri saboda za a yi ta amfani da kai idan kana da talent mutane da yawa su zo su rika shiga jikinka kana taimaka musu da abubuwan rubutu da har manyan stars ma za su rika ka saboda kana da talent so kai hakuri ka bi su kana bin su wata rana za a san ka wata rana kuma shi kenan za ka koma ma wadda wanda ma zai zai ce zo ka taimaka min da rubutu biyan ka zai yi. what about eh, matashi kuma da yanzu ke shiga harkan fina duk tafiyar ɗaya ne mm-hmm. hakuri a rike gaskiya da amana a sa Allah a zuciya. Mm. kowane sana'a ma dai a duniya in ka saka wannan zaka zaka yi nasara mm. amma ba a dole saboda harkar ba cewa ake na fito zan fara yin harkar fim ku zaɓe ni ba ko ku dangwala mu a harka ce da allah yake ɗora wa mutum ɗaukaka nasibi kwarjini da soyayyar mutane so don haka idan ka shigo kana ta yi kaga mutane ba sa son ka kayi kayi so babu abin da ya fi da yafi ila eh, ka yi hakuri sai ka sake tunawa to ka sake duba cikin harkar banda aktin me zan iya yi sai ka duba ka gwada shi man yi karbuwa banda shi mai zanyi barin koma editor banda editor mai zanyi barin koma music producer banda shi har ka gano abin da Allah abin da abincin ka yake ciki mm. da inda baiwar ka take sai ka rike wannan gurin ka bar waɗanda suke acting su yi waɗanda suke waka su yi waɗanda suke kuma me su kai ka rike naka kai ta tafiya so za mu kawo karshen shirin da zan so ka ba wa duk al'umma yanzu matasa baya ga kowane sana'a akwai son saurin kuɗi kowa kuɗi ya sawa a gaba kowa kuɗi ba ruwan kowa da inda kuɗin zai fito na san kai matashi ne da ka tashi ka sha gwagwarmaya har yau allah ya ɗaukaka ka kana cikin jarumai da kowa zai alfahari da shi duk garin da ake ko garuruwan da ake amfani da harshen hausa na san ka sha gwagwarmaya me za ka gaya wa waɗannan matasa da wannan lokacin to a gaskiya abin da zan faɗa wa matasa abu ne mai matukar sauki amma sai ka yi zurfin tunani sannan za ka fahimta wato matasa da suke tunanin yin kuɗi da wuri-wuri mutum bai taɓa tsallake rabansa ba duk inda kake rabanka sai ya zo ya same ka Allah ya ce tashin taimake ka ba wai kana ɗaki ba ne kawai za ka ce Allah ba ni kuɗi ya zubo maka ko wani shigo ya ce maka ungu a'a ka miƙe ka fita ka fara nema ka nemi sana'a abin da yake faruwa shine idan har kana sana'a baka samun kuɗi sai wani ya zo maka da tunanin cewa idan muka yi abu kaza da kaza da kaza za mu samu manyan kuɗi shortcut kenan sai kuma kuka yi abin sai kuka yi nasara kuka samu kuɗin kuka cuci wasu mutane sai ga kai ka dama mai kuɗi yanzu to wannan abin da ka karba naka ne dama da sai ka bi ta hanyar cuta ka karbe shi idan ka yi hakuri zai iya kai ka wannan kuɗin bayan shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma amma da kai sauri sai ka je ka kwata da ƙarfi kwan ya zo maka a halak sai zo maka a haram da haka idan kana tafiya ko me kake kasa a gaba ka samun kuɗi ka ci gaba da tafiya kuɗin za su biyo baya idan kuma gaba ka samu ba to baka da rabu karshen ta in ka je za ka cuci wani ko ka cuci wani sai ka rayuwar ka ta kare a gidan kurkuku kaga ka cuci kanka in kana da mata ka cuce ta da 'ya'yanka da iyayenka da family ɗinka gaba ɗaya sannan yaran ma da kake wakilta ma ka saka su a kunya a duniya da haka matasa a yi haƙuri kar a zauna sai kar a zauna zuciya ta mutu a ce sai ka je ka roki wani ko wani ya zo baka duk kankantan sana'a a je a yi a nema a yi ta yi allah zai kawo arziki karshen shirin kenan sauran waka na karshe duba waka ɗaya da ka fi so ka muna Adam zango mai gari yaro ne a dangare ya shiga garin Ghana. Na garin Ghana akai 'yan mata. <laughs> Na gode kwarai da gaske. son ku ganni zan saurari tasiri da malama Jamila Dawud fitacciyar malamar shari'a a Ghana ta yi a rayuwar al'umma. To malama zan so ki bani tasirin da kika yi a rayuwar al'umma. A takaice dai tasirin da na yi cikin al'umma ko tasirin da karantarwan da nike yi yayi yi shine alhamdulillahi yau ke da kanki da kika taho kin ga yanda mata aka cika da masallacin ga maza ke cika nan mata in ba ranar juma'a ko ran idi ba ba su cika zuwa nan suna sallah ba amma makarantar da muke yin yasa ana sallan azafar nan wata wani lokacin ma a yi la'asar nan kin ga tasiri na farko kenan mun tara al'umma muna karantar da su kuma suna zuwa wata na nan tana cikin aurenta ga bacin rai ga kananan wanga in ba ta samun karatu ko ba ta samun tana zuwa makaranta a ajiye ma batun wazuzzukan da ake yin a makarantu a side kin ga kasancewanta tana fita tana zuwa makaranta tana yana dan yaye mata wani pressure sannan kuma ga wata nan tana iya ta fito boldly ta ce malama ga abin da nake fama da shi a yi magana akwai wata shekaran jiya ga mijinta ya aure wallahi ta doki abin da sauki komi fine ta ce malama wa'azinki ne yayi tasiri wallahi wai malama ma wazin ki ne ya yi tasiri sa'annan akwai akwai bayan Allah da ke zuwa nan su karbi shahada akwai yaran mata kamar biyu zuwa uku haka sun zo sun karbi shahada a masallacin ga sa'annan can kuma ina karantarwa daga eh, kulliyatu Aisha a wata kulliya wurin a aisha college wurin kuma mata zalla ne suna da bigina 1 bigina 2 suna da jhs 1 to jss 3 suna da shs 1 to shs 3 sannan suna da diploma kuma arabiya zalla suke yi islamiyya zalla na wurin kuma ina karantarwa wurin kuma masha allah wallahi ban san kamar na yi tasiri kuma mata ba su wasa da don wurin da mu da mazan ke karantarwa ban san kamar mata ba su wasa da classes na da lectures na da periods na ba da eh, bara na je aikin haji wallahi matan sun samu damuwa sosai wasu ba su ji da wuri ba wasu sun ji she su ce to malama mun samu labarin ki tafiya mun sun ki to amma wani alheri ne ya hana wani alheri Allah ya kawo ki lafiya shi sa irin haka ban wani wurin ban ganewa kaman akwai tasiri she in na dan kauce ka dan ko wani tafiya ya kama ni ko na makamancin haka sa'an nan kaga yara kanana cikin anguwa ina yar na tafiya she wata mahaifiya ta sayar da ni wallahi ga diyana ga yata ta ce tana son ta zama irin ki shin ce Allah sa ta wuce ni masha Allah wata ta ce malama yanda take larabcin yana min dadi wata ta ce malama yanda take karanta Qur'ani malama yanda take public speaking malama yanda take bayani tasirin da al'umma suka yi cikin rayuwar haka ne eh, gaskiya mutane sun tasirantu nima na tasirantu wa kasatan iyayena mahaifiyana don babana ya rasu ina da shekara biyu to mahaifiyana gaskiya balantana da yake ina budurwa matashiya shekarun da ya kamata a ce ina gidan miji ina zuwa makaranta ina kai kawa kuma makarantar marance na je daga glis in na fita da muna zabar malayin in na fita yana da dan sauki zabar malayin anguwan akwai hayaniya haka to amma da muka koma makati hills in na fita na je makaranta marance wani lokacin an yi magariba wani lokacin ma an yi mali shakan in kai gida kin san hanyar cycle yanda yake da to kan kai gida wani bi tana bakin kofan gida tana zaune tana jira na lokacin da na kare jami'a ta ce min na ji daɗi amma ban ji daɗi kamar lokacin da kika kare sanawi ba me yasa saboda lokacin tana fargaba yariya mace ta fita tana zuwa cikin dare gashi abin da ake fadi game da mata gashi ma mutane na magana cikin gari ta kita ya aure gashi kaza ga kaza ga kaza shi sa gaskiya in dai akwai wanda ke alfahari da ni wallahi bai wuce mahaifiyana ba sa'annan akwai wani malami na daga zabar malai Dr. Sala yana zabar mala shi ma gaskiya na tasirantu da shi sosai. Dr. lokacin da na je gilis lokacin karatun she kamar min girma kuma ina so in koma baya ce in zauna ina cikin karatun wata guda ban fahimta har exams ya kusa na ce doktor ina ga na koma baya ban iya she ta ce me kin iya ki ta zuwa gida wurin mu in karantar da ki wallahi ina bin doktor gida shi ma mutane kin san dole ai kananan magana ina zuwa ga umman shi ga mahaifiyan shi eh ga mahaifiyan shi ga matan shi sakar gida yana karantar da ni amma duk da shi da kananan magana ya yawa dole sai da ya tattara almajirai maza muka koma masallaci saboda a ganmu muna zuwa in group saboda kananan maganan mutane lalle shi sa doktor ya ce min yanda kike son karatun ga Jamila ranar da na samu labarin kin samu jami'a kin shiga na fito anguwan munga in yi sujada shi sa haka tasirin da na yi da na tasirantu da su kenan sannan akwai yayanni na wayanda suka taimaka ta bangaren arziki ta bangaren shawara wurin karatu na ban iya in kira sunan wan in bar sunan wan don kowa ya yi nashi ya bada nashi gudunmuwa wa khasatan alhaji abbas da alhaji khalid sun ba da gudunmuwa sosai advisor na shine khalid duk lokacin da na shiga cikin wani wanga rudani har na zo na shiga jami'a ma in na shiga cikin wani rudani ina kiran shi mu tattauna ya ce mai hakuri ki yi kaza ki yi kaza ba komi mutane ke fadewa kike ji in kika ce za ki saulari mutane ke dai ki auna wa ne yanzu da kika zama almajira ko malama ki duba ki auna in shari'a ta yarda da shi kawai ki yi abin ki ki bar sauraron al'umma kin ga al'umman da ke korafi suke criticize kuke taganki wata rana su za su zo suna alfahari da ke wanga magana gaskiya na tare yanzu al'umma na alfahari da ke na tare sirantu da wanga magana sosai kuma ina musu godiya Allah saka musu da alheri nan muka kawo karshen shirin yau sai sabon mako ni ce taku hawa abdulkarim yau faniya To masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. A madadin wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan kwayoniya da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka gaban su kwarai ba za